Ah, uh, na riga na shaida da 'yan Najeriya cewa zan yi tafiya tsawon kwana goma zuwa Burtaniya don duba ciwon kunne da nake fama da shi. In ji shugaba Buhari da yake ban kwana don tafiyar kwana goma da zai fara daga Litinin ɗin Shugaban da ya wanda tun farko ya kwanta asibitin fadarsa ta Aso Rock ya nuna alamun gajiya tun a jawabin da ya yi na ranar dimokuraɗiyya. The National Assembly knows Shugaban da ya ce ya shaida wa majalisa batun wannan tafiya da zai yi da haka ya nuna barin rikon madafun iko ga mataimakinsa Farfesa Yemi Oshibajo. Shi me zai ce wa 'yan Najeriya musamman ma waɗanda suka auka zulumi don wannan tafiyar? Akwai mutumin da bai rashin lafiya. <laughs> Thank you very much. Thank you. Wannan ita ce tafiya ta farko a hukumance da shugaban ya yi don duba lafiyarsa tun hawa mulki bara. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.